بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake cikin kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na litinin 23 ga watan goma sha biyu watan hijja a wannan shekara ta dubu da da da dari talatin hudu kuma dai daidai da takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha 2013 miladiya alhamdulillah wannan ne darasin na goma sha tara a cikin wannan littafin mai albarka littafin lumatul itiqad alhaji ila da sha wanda yake mala yake zayyano abin da yake shine tsakkon aqidar mutum musulmi ya kudurce tsakanin shi da mahalicinsa da kuma tsakanin shi da annabin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mashi da kuma tsakanin shi da almajiran manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗanda yake so ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a darasin mu na jiya mun yi magana kan abin da ya shafi halifofi ar-rashidun al-mahdiyun wanda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ware su ya bayyana matsayinsu daban a cikin sahabbansa a cikin al'umma a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da waɗannan mutane guda hudu su suke da matsayi na farko su suke da daraja ta farko wanda yake daraja masu daraja ta biyu su ne waɗanda za mu ɗora karatu a kansu a yau su ne mutum shida ɗan kada da waɗancan hudun sun zama goma kenan cikin a su karantar su hudu din manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da dalilin shari'a sun tabbatar da falalarsu a jere cewar mai falala ta farko shine Abubakar Siddiq shirikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mai daraja ta biyu shine Umar Faruq shirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai daraja ta uku shine Uthman ibn Affan shirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai daraja ta hudu shine Ali ibn Abi Talib shirikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkan su hudu kowannen su shirki ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da Abubakar da Umar sun aurarwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ƴaƴan su mata da suka haifa cikin su da eh, Usman da Ali manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aure musu ƴaƴan shi da ya da ya haifa da cikin sa wannan ne nuna ba karamar daraja da falala suke da shi ba kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zai ya duk muka karanta abin da ya sawwaka na falala kowanne wanda yake za a ga magana maza Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce tabbas magana ce ta dahir kawai dai abinda na so mu tsokaci a kan shi kuma lokaci halinsa a karatunmu na jiya shine abin da ya shafi hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa dangane da Ali ibn Abi Talib cewa anta min bi manzilati Haruna bi Musa hadisi ne garo da yake mun bayani akan sa da yawa wanda yake Allah ta'ala bai yi su da shari'a ba suna gaba hujja da hadisin akan cewar kenan ya nuna annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya tafi miƙati wanda ya zama khalifan sa shine sako kenan ya nuna idan manzo Allah sallallahu alaihi zai tafi da ya rasu wanda zai zama khalifa shine Ali ibn Abi Talib wanda yake hakan baya nuna in dai mutum yana karatu ne na addini ba karatu ne na son zuciya ba abin da ya nuna maka zai nunawa cewa sallallahu alaihi tafiya kamar da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafiya kana shi da ciko kuma ya bar halifofi waɗanda za su riƙe mashi gari kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wasalam ya bar annabi Harun a matsayin wanda zai rike mashi gari ya bar Abubakar Siddiq ya bar Abdullahi ibn Umm Maktum wanda aka saukar da Abasa wa Tawalla a kansa wanda yake sunan shi ma bai kasance zai sa sunan shi ma bai cikin waɗannan matsayin goma ba sarasulama salama ya danta birnin madina ya danta garin sa baki daya zuwa ga wani wani wani ba mu ɗaya ba mu cin a kan su riƙe shi ya yi tafiya a ganda za ka kafa hujja da wannan da kina duk wanda annabi salama ya danta mashi gari shi ma idan da annabi salama ya rasu shi ma zai zama khalifa kenan in gane wannan da ke ko saboda abin da ake bukata mutum ya yi karatu tsarkakaccen karatu karatun da babu kan zuciya a cikinsa tsantsar ilimi ne ta tabbatar da shi to kaga ana so mutum ya huta duniya da lahira ya Allah ka fitar da mu duniya da lahira albishir da nake mai yan uwa shine duk darasin da aka yi musamman da bidiyo mutum zai iya samu a shafin youtube na mabar musulunci alhamdulillah ana taɓa su duk inda mutum ke a sanar duniya zai iya samun darussan da aka yi musamman na baya da na nan gaba in ya duba youtube a internet sai ya rubuta mabar musulunci hotunan za su zo mishi da yawa kuma wata tana ta ziyarta shafin allah ta'ala ya saka za mu tashi ne akan al-asharatul mubashshiruna bil janna wanda annabi sallallahu ya ambace su a zama guda a hadisi guda a jawabi guda yace wani dan aljanna ne wani da aljanna aljannarsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam قال رحمه الله ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم أن tabbata أن gare shi ya ce kafin wa nashhadu muna shaida kulura wa nashhadu bai ce wa kudu dan muna cewa yanzu iya yi abin ka faɗa ka faɗa ne kawai kawai jaradar ra'ayi ne kawai ka faɗa wannan tambaye ya ce a kai ma dai kawai ka faɗa albarkacin bakin ka ne amma kuma ne ya ce wa shahadu muna shaida ita shaidawa da kai Allah ta'ala da kansu da kanshi ne yake rubutawa sanaktubu shahadatuhum wa yus'alu duk abin da ka bayar na shaida sai an rubuta shi kai hattara hakan nan duk abin da ka faɗa za a rubuta amma da shaida da faɗa shaida ta fi ƙarfi kullum da ce ko shi sama ne ce wannan shahadu kana shaidawa shaidawa da ta tashi da kokon zuciya baki ya hurta ta ayyuka suka gazgata wal nashhadu muna shaidawa lil ashara ga mutane goma nan muna shaida musu bil jannat aljanna kama shahida lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida musu da aljanna yadda manzo Allah ya shaida musu da aljanna to haka mu ma muke shaida musu da aljanna ashe kenan ibtida'an ba mu muke shaida da aljanna manzo Allah ne ya faɗa sai mu muka gaskata shi muka imani shi kun gane wannan da kyau da mun shine abin da aka dora ma kowanne mutum kowanne mahaluki yayi imani da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi kira da kun ce Allah tabbata zan yi ce Abubakar musulman Abubakar dan aljanna shi Abubakar ma yana aljanna wa Umar fil janna Umar yana aljanna ne kenan wa Usman fil janna Usman yana aljanna wa Ali fil janna Ali yana aljanna waɗannan mun magana su jiya a fayyace ya ci gaba da cewa wa talha fil janna talha yana dan aljanna wa zubair fil janna az-zubair ibn awwam shi ma dan aljanna wa sa'ad fil janna sa'ad dan aljanna wa sa'id fil janna sa'id dan aljanna وعبد الرحمن بن عوف في الجنة عبد الرحمن بن عوف شما كان الجنة وأبو أبيدة بن الجراح في الجنة أبو أبيدة بن shi شما كان الجنة haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma a hadisin guda ne cewa ne Abubakar dan aljanna Umar dan aljanna Usman dan aljanna ne Aliyu dan aljanna ne dan aljanna ne Zubairu dan aljanna ne dan aljanna ne Sa'idu dan aljanna ne Abdurrahman ibn Auf dan aljanna Abu Ubayd ibn Jarrah dan aljanna ne kaga sallama ya faɗe su illa inda ya nuna su ya ce ku na yan aljanna sai wani zai ce a ki aida da yan dadin nan ai da wani da amma yanzu sai kira suna ce wani da suna ta da dan aljanna dan ya nuna maka daraja da daren kasa da matsayi na waɗannan mutane guda goma wanda ke so kira al-asharatu al-mubashsharuna bil ka kamata al-mubashshiruna janna kar ka ce al-mubashshiruna bil janna in ka sanya mashinu kasara ka ce mutane goma da suka yi bishara da aljanna ba mutane goma da ake musu bishara da aljanna ba. asharatu al-mubashshiruna bil janna mutane goma da ake musu bishara da aljanna wanda yi musu bisharar shine farin jakada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wajibi ne mutum ya gaggata in mutum ya karyata to ya karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice daga musulunci kai tsaye to haka waɗannan su ake al'asar wa shuruɗin amma bayan su kuma aka kakan da amfani su kamar alhassan da husaini sai da shababi ahlul janna hassan da husaini su shugaban samarin aljanna kamar abin nan sabit ibn qais da ran sallam ya ce da shi kai dan aljanna kuna ji da ke ko sai malamai suka ce duk babu cin karo da waɗanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba su mabukin aljanna tun daga nan duniya hannu da hannu waɗannan suna da yawa ina fata muku da wannan da kyau abin da yasa al-ashar suna bashiru na sunan sai fitowa saboda su a zama ɗaya ne a hadisi guda ne isa aka ware matsayin su daban isa za ga ya rubuta as-salafuna basharun aljanna mutane 30 da ake musu bishara da aljanna ya bincike na ilimi ya karo da kenan 20 doriya akan wannan goma din ina ba ta musu da sunan da kyau ana nufin waɗannan bitta'ayi da ayyana su amma in ba ka ba duk wani shahadi dan aljanna kamar yadda mutane dubu ɗaya da ɗari suka halarci bai a ridwan mu baya nan da aka yi da shiga garin maka annabi tsira da aka Allah su tabbata gare shi ce duk wanda yi mu baya karkashin bishiyar nan ba zai shiga wuta ba dan aljanna su dubu daya da ɗari hudu hakan nan duk waɗanda suka halarci yakin badar su ɗari uku da goma sha kullum da ke ko da goma sha ba sun ce wasu ce goma sha uku wasu ce sha hudu ta ake da goma sha Allah sallam ya ce duk wanda ya je badar Allah ya kalace yan badar ya ce ku aikata duk abin da ko ga dama na riga na gafarta mu kwaji shi da abin da suka gana ma an riga an gafarta musu amma sai suka daɗa zage dantsi a kan biyayya ga Allah mutum da ce su ai fashi kenan tunda da an riga an gama ba su ga duniya ba kullum da ke to kun ga shi zan ke ce muku akwai bitayin waɗanda aka ayyana su aka ayyana su aka ce su taso su garin mabudin su na shiga aljanna daga hannun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam su ne waɗannan guda goma da aka ambata guda hudu mun yi darasi ne zaman kanshi darasin madajiya akan waɗancan guda wanda yake ba sai amma ne ta su bar izinin Allah ta sarki na biyar din su shine Talha ibn Ubaydillah Talha ibn Ubaydillah shine ɗaya daga cikin mutane takwas doki in kana lissafa kalandar musulunci rijistar musulunci abubakar na ɗaya khadija ta biyu kullum da ke ko khadija ta ɗaya abubakar na biyu tun da ma'ana magana isa ake cewa abubakar firmina rijal a cikin maza kuma yake yana da kyau ko masana ilimi suke cewa ba'adin nubuwa abin nan ba'adin risala bayan an aiko shi a matsayin manzo saboda lokacin da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan abin da ya gani a kogon yara, ya faɗa mana na Aisha sai ta kai shi wurin warqatu bin Nawfal Khadija barakallahu fiku Khadija sai ta kai shi wurin warqatu bin Na ne warqatu bin Nawfal yace yace imama ina nan a rayu lokacin da mutanen ka za su fitar da kai ta ai ba wanda zai zo da abin da ka so da shi ce sai an fitar da shi sai an tsankare shi wanda ke wannan yana nuna imanin sa kenan da shi almin da ba wani fasu da muke in kana lissafowa wani shine na daya musulmi wani shine na biyu wani shine na uku in ka kai lissafi na takwas to za ka sami falhatu bin ubaidullah a ciki eh wanda ki su kaɗai ne musulmi a duniya ba wai a garin su ko a jihar ba a rijistar musulman duniya su kaɗai ne yana cikin mutane takwas ɗin farko shine wani yanzu ya zo ya shaki inuwar duniya zai waɗannan ba su yi addini kamar yadda ka san da abin nan da a cikin al'asharatu basharuna bil janna waɗannan guda goma da suke gaban mu mutum biyar duk sun musulunci mai ta sanadiyar abubakar su Dik. Kullum da kyau mutum biyar sun musulunta sun sanadiyar abubakar Dik. wanda ke nuna duk aikin da suke na alkhairi yana da kaso a ciki dan haka yake duk aiki na alkhairi da suke yana da kaso a ciki Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda baki an kashe Talat bin Ubaidillah ranar yakin Jamal a watan juma'a al-Akhira shekara ta 36 bayan hijira kenan yana da shekaru 64 a duniya Allah ta'ala ya kashe daga ko da mu tsara wani hadisi akan sa ba wannan hadisin ya isa cewar an yi sabai cikin mutane goma da suke yan aljanna kar ka manta manzo Allah ne ya ce yan aljanna ba wani ne kai san bashi kafa yace ji ya raba musu aljanna hadisi ya zara da Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara mashi yadda Abu Hurairah ta Allah ta'ala ya kara mashi yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan dutsen Hira ma'ana ya kai ya wuce yana kokon Hira kokon Hira yana saman dutse sosai da sosai wanda yake in ka je gobe shira ka leko ƙasa tafiyar da ke ƙasa ba karamar tafiya ba ce kullum da ke ko wannan wanda ya je ya zo amma ba ibada bane zuwa fa ko da kuma shi da aikin hajji ko kuma na ba shi da alaka da ziyara ko kin gana wani sai da ya gozar da ce zai dawo ya gaji daman ba ibada ba ce yau annabi sallama yana kai wani abu da ya kai su da annabi sallallahu alaihi wasallam aya da abubakar biyu da umar uku da usman hudu da aliyu biyar da zubairu shida da suna kan dutsen sai dutsen ya motsa sallallahu alaihi ya ce da dutsen ihda fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw ita ihda kalatu ka sani ba wanda yake akan ka yanzu nan daga annabi sai siddiqi sai shahidi ina ba ta yanke wannan da ke ko annabi ne ke kan sai kuma wa siddiqi wa kenan abubakar siddiq sai kuma wa shahid kullura sai fi sai shahid a ciki akwai talatu bin ubaidullah an kashe shi yaƙin jamal akwai umar ibn khattab akwai ali ibn abi talib akwai usman ibn affan duk shahidai ne ga su sahabbai ga su shahidai nuna alamu kun ga wannan abu da rasu lam ya faɗa wanda yake lissafin yana ciki Allah ta kuma da yana cikin su ba karan falala ba ce cewa yana cikin shahidi kuma ya tafi certificate din shi na aljanna daga hannun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na shida shine Azubair ibn Awwam shi Azubair ibn Awwam yana cikin kabilar Qusay bin Kilab ne wacce ta haife shi mahaifiyarsa kenan ko ita ce gwaggon manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama idan an saka ce gwaggo ana nufin me kenan kanwar uba ko yar uba idan a kira gwaggo inna kanwar uwa ko yar uba ina ba ta mun wanda ke ko to ita safiya bintu abdul ba abdul muttalib ba mudallabi ba ya ce ta abdul muttalib wanda yake mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma abdullahi bin abdul da ma da safiya wannan da muke magana da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa da kani ita wannan ita mata musulunta ɗaya eh, kenan kuma ta hijira ita ya kira ummu zubair ibn awwam ta rasu a garin madina a lokacin halifatu umar ibn khattab ita ce kuma yar uwar hamza suna da uwa ɗaya da hamza wanda yake abin nan shi ma batta ne na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam almin dai mu sani ita safiya mahaifiya ce ga zubair ibn awwam Allah ba ta mun gane wanda ke ko zubair ibn awwam kamar da hadisi ya zo hadisin jabir ibn abdullah Allah ta'ala ya kara mashi yadda a ranar gwamalo ranar yakin gwamalo yakin khandak ranar da yaki i yaki zafi i zafi Allah ta'ala yake cewa in ja'at junudun fa arsalna alaihim ri'an wa junudan lam tarawha zafi ne zafi an yi taron dangi duk armaƙonsu da kwakwatos sun taru a kansu ga sun ɗauke musulunci sun fata fata da shi kuma yakin har ya zo dab da shigowa garin madina to shi aka afka musu ake shiri ya to a wannan yakin yakin da kowanne sahabi yana jinjina shi ko zai bada kuma yama yana jinjina wannan yakin kuma ke da ganiyar da suratul ahzab ta kawo yakin kasan ba karfin ne. to a wannan ranar ce annabi kira da aminci Allah su tabbata a gurin shi ya kira ya kira akan a tashi a fita ba wanda ba wanda ya amsa sai zubair ibn ya sake kira na biyu ba wanda ya amsa sai zubair ibn awwam ya sake kira na uku ba wanda ya amsa sai zubair ibn awwam kira ne kenan kira uku sai rasul mai ce kullu nabiyyin hawari kowanne annabi yana da wasu mutane ke ɓantattunsa wannan nashi ne na musamman da suke taimaka mashi iya zafi iya sanyi sai rasul mai ce wa hawariya a zubai hawari dina shine zubar ibn awwa sai da ji a nan kamar babu wanda ne ina fata mafi kaga duk da darasin sama sama muke yi wannan ya nuna maka zubar ibn awwam ba karamin mutum bane Allah ta'ala ya kara mishi daraja ya kara mishi tawo haka ma Abdurrahman ibn Auf shine na bakwai ke al-sabr da muka karanta a hadisi ko Abdurrahman ibn Auf ya rasu a shekara ta 32 da hijira yana da shekaru 72 shi ba an binne shi a bakai kuma ko da ba mu karanta wani hadisi ba ɗoriya akan wanda muka karanta yana cikin hadisai da yana sunan shi yana cikin mutane goma da annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya lissafa su akan cewar su din nan yan aljanna Allah ta'ala ya tsara musu da ya tsara musu da na takwas shine sa'ad ibn abi waqas eh shine sa'ad bayan faɗa ya ce wa sa'ad shine sa'ad ibn abi waqas suka ce a kundin tarihi shine awwalu man rama bi sahmi fi sabilillah shine farko wanda ya jefa mashi ta dauka addinin Allah in je ai harbi ne domin a gaba maki to shine farko wanda ya saki mashi sa ta dauka addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya rasu a gidansa abin nan da ke wajen madina kilomita goma ne daga sunan madina na ada zuwa gidansa amma yanzu da rike gari ya karu sosai da sosai ya riga ya shigo cikin gari sosai sosai shi ma an binne shi a garin Madina a shekara ta hamsin da biyar bayan hijira yana shekaru tamanin da biyu a duniya shi ne wanda ya jagoranci ya yaƙin kadisiya da aka shi ne babban kwamanda da ya jagoranci wannan yaƙi ɗin ya halarci dukkanin yaƙoƙi da aka yi su tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Kuma ɗan Khattab ya tura shi ya zama shine gwamnansa a Kufa Aisha radiyallahu anha tana cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi shalma ya farka cikin dare farko farkon komawa shi Madina ya farka cikin dare sai rasul yake cewa laita rajulan salihan min ashabi ya rusul layla ina ma ji a samu wani mutum salihu cikin sahabbai na yau ya fito ya tsare min kofa yau ya fito imin gadin gidana suka na sallama ya tashi yana fada yana je tattaunawa tare da iyalinsa shi da wani zai taso cikin dare ya tare min ƙofar daɗi ya tsari ya tsare min na kina ya halatta ɗauki mai ba dogara cikin shi ba ana cikin haka kawai sai suka ji motsin zara takobi sai Allah sallama ya ce waye wannan sai ce ni ne sa'ad ibn abi waqas ya ce me ya zo da kai sai ce zuciyata ba ta natsu bane na zo ne don zo in kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kawai shi yana gida ya bai kamata ya kwanta kawai shi tsako ta kofinsa ya zo zai tsare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qati nafsi khawfan ala rasulillah yace tsoro ya afka ma zuciya tana kada wani abu ya zo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi kawai cikin daren ya dauko makami ya zo don ya tsaya ya kare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake fara fada alamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai rasulullahi yayi addu'a ta musamman kuma na sai manzon Allah Allah ba ku ce wannan sai to ana cikin haka ne ana cikin haka sai ayi suka sauka wallahu ya su muka an na sai mun shi to kowa ya koma gida ina ba ta mafi wannan da ke so waɗannan su ne maza ce kwaikwaye su ko da ba ku zama su ba zama su ne ta gwarzanta ba wai zama ta su ta darajar falala ba a zama su ta darajar falala wannan ya riga ya wuce amma dai zama su ta gwarzanta da jarunta shine ake maka shine sa'ad ibn abdul qas Allah ta'ala ya kara mishi daraja ya kara mishi dauka hakan nan sa'id ibn zaid shine wannan kenan latara shine sa'id ibn zaid shi ma yana cikin na farko farko waɗanda suka musulunta wannan suka musulunta na farko farko idan aka ce na farko farko malamai suna suna bayani a kansu suna ci a su ne waɗanne tunda bayanin zai fito ne a fassara fana Allah ta'ala da yace wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar na farko farko na can farko to shi yana cikin asabi hatta su ma sahaban akwai asabiquna al-awwalun akwai wanda yake ba sa cikin asabiquna al-awwaluna su suna cikin waɗanda suka zo ba da fatahi ne mai da surat al ke magana la yasalmu man anfaqa min qabl al-qatl wa qatala wa la yaqa'u ba mudarris min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada lahu al-husna ya rasu a birnin madina kuma an binne shi a birnin madina a shekara ta 51 bayan hijira sai mutum na nau'i na sai mutum na goma mutum na goma ne abu bai da jara shi ne amir bin abdullah bin jara amir bin abdullah bin shi sa ibn abdullah ya ce wa amir fihi wa zubair bin fadh wa amir fihi amir duk wanda ga an sanya ne suna amir an sanya ne suna ne da wannan suna abu bai da fatan Allah ya sa ya samu albarkar mai suna shi ma yana cikin asabiqun al-awwalin da ilil islam shi abu ubaida ibn ya rasu a ƙasar sham tsohuwar sham aje da ke ko wanda ya ce a yanzu za ka ce ya rasu ne a jordan da turanci kenan da larabci kuma shi ya kira urdun al-mamlakat hashimiyya kenan ko al-urduniyya ya rasu ne a wata irin annoba da aka yi ta amma da ke kuka karanta hadisa a cikin mota malik wata annoba da aka yi Allah ta'ala ya tsari ta ci rayuka sosai da sosai Allah ta'ala ya gafarta mashi mutanen yaman su zo suna neman annabi kira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya tura musu wanda zai karanta da su a duniya mutanen najaran sun zo suna neman wanda zai tura musu Anan salimi ce zan tura mu amintacce na kun ji jimlar? zan tura muku amintacce na wai ai da sabo suka ji wannan maganar ai sai ake samu kawai kowa yana son annabi sallallahu alaihi nuna shi ba wai ya nuna shi a matsayin ya tura shi a ya samu wannan kalbi annabi sallallahu alaihi ce inna li kulli ummatin amina lalle tabbas zahir kowace al'umma tana da amintaccenta wanda yake shi ne kowace al'umma za ta ga amintaccenta wanda kowace al'umma za ta ga amintaccenta rasul ne ce wa inna aminana ita lalle wanda yake amintaccen mu ayyatu al'umma ya a wannan al'umma ya ce wannan al'ummar ta maza Allah sallama amintaccenta abu ubaida ibn Shi shine abu ubaida ibn Salama duk wadannan hadisan hadisan bukhari da muslim ne ne amintaccen wannan al'umma mun ga waɗannan mutane guda goma ba garan matsayi suke ci bayan da annabi kira da aiki Allah tabbata a gare shi ya tabbatar musu da aljanna da bakinsa wanda yake wani hadisin da ya kawo da ya magana ba sai an sake ka kawai da an san karo su ne dan da yake dade su daɗa fitowa fili ne wanda ke da ma a ba ƙaramin matsayi suke ci wannan ya sa ka gansu matsayinsu a cikin ki a zukatan al'umma Allah ba ta mun gane da kyau zukata al'umma musulmi yana cike da matsayin waɗannan shi yasa kake gani da ƙyar ka samu gida babu da sunan ɗaya daga cikin waɗannan goma wani gidan ma al'asulu in ji an haifar da farko sunan shi na biyu umar na uku usman na hudu ali to bayan ke nan ne to sai a ci gaba sai ya sa kowanne yake so shi ka sai ga wa haka ya janyo ya zubo misali ya maza hakan nan ma kanin shi in ya yi haka shi ma zai zo ba za a ce a ah, to ya za a tara abubakar abubakar sai ka zana akwai abubakar na ɗaya akwai abubakar na biyu akwai wani abubakar na uku ina fata mafi wanda zai nuna maka darajar su da kimar su ma tsare ta suka ta musu. duk ana sa waɗannan sunaye sai ga ana cewa to Allah ya sa shi halin mai suna ko ba ake cewa to za ga akwai kaji wannan sunan shi Abubakar wannan sunan shi Umar wannan sunan shi Usman wannan sunan shi Ali wannan Sa'id da Sa'id da Sa'ad wa bin Auf wa Talhat wa Ali Sa'id wa Zubair bin Madahu sunan guda shidan da aka hada haka ce kawai a rashin basharun janna daman ka rike Abubakar da Umar da قلت من فعل وانما لكن مروا هلا قوات الجناء تسير قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحات وعامل فيه والزبير ومتعه سيجنا سنسك بلا قوم شيش هذا لما نعجى وانا نصونا عند ذا انا قاتم بيه مكان كاتشي ميه سولان كي يتما سونيش عامل بابا كان قدت تيجي كتيم في الميني سولان اللي دام نمو في الموقات Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau sunaye ne ma na al'ummar musulmi da Allah ta'ala ya sauke wata an sanya mata ta haihu sunan dan a sunan dan Abubakar Siddiq to gidan haya suna zama da yan shi'a a gida sai wata take kiran dan Ahmadu Siddiq ba za ta kira shi da Abubakar ba ka san gabar ta wuce duk tunanin da kake duk wani tunanin da kake yi na shiya suna gaba da abu su ya wuce haka ba za su iya kiran shi ba wata ta ce ke ki gaya mata sunan ɗanki abubakar duk in za ta kira ta kira ba ta kira ta shi kar ta canza mai suna shi ne kai da akwai waɗanda suke kyamar su sahabbai suke kyamar su suke kin su Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare kai ya ce gargara gargara ta ce gargara lafazin ashara ta kasance in shi'a ba sa shi lafazin da zo da ashara ba ba sa shi saboda ba wani zo al'asharatu a rubashirun da janna ba saboda gabar da suke ma waɗannan har gaba ta na su zuwa ga lafazin al'ashara sai dai in yace tara yace sha ɗaya. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ka fahimci cewa da kake kuka dauki al'amari wallahi ya wuce haka ya gwamnace da lafazin tara da Allah ta'ala wa kana fil madinati tis'atu ba'atu yufsiduna fil ardi wa la yuslihuna lafazin tara ya wuce akan lafazin goma da Allah ta'ala ya ce tilka asharatu sa'amin da Allah ta'ala ce wa adana uka salasina lailatan wa atmamnaha bi ashari fa tamma miqat rabbi 40 laila ya gummace da lafazin tis'a akan lafazin ashara da Allah ta'ala ya ce wal fajri wal ashar duk ba sa in dai al'amari ya zo ashar ba ana yake cewa abin nan suke cewa kana ya من رمضان بعدها كل رمضان وبقى سلم مع العشر أو سلم يتي التمس في العشر الأواخر من رمضان هم ندر اللي قبل أظلم العشر نوتن رمضان دك ولا نهد السلم دك ولا نهد سوما أنت عمر تيسو سوما أنت عمر كال عشر كوبهندي والله قابا da mugun kiyayya da ake karantar da yara yana fara buɗe baki akwai yaron da yake ƙasa da shekara bakwai ne musu ice yi haka ake karantar da su ana karantar da su ana kuka kuke ɗaukar a duk wasa kan ce a taimaka a yaɗa suna, a yaɗa darajar waɗannan bayan Allah sai mutum yake ganin kamar wasa ne duk yadda ka ɗauka ya wuce haka duk yadda ka ɗauka ya wuce haka bari in karanta muku maganar kumeni da wani yake cewa wani ya ce suna zagin wai su ba sa zagin ka zaga shi a suke cewa su ba sa zagin haƙai to ba waɗannan yan bana bakwai ake magana shi wannan jagoran nasu fa na Zariya cewa yi shi ya sanya ma ɗashi indo ɗar garbaɗi Allah ya kiyaye kun gane eh? kuna ji da kyau wai shi a haifa shi ya ya san za ta suna ido domin a hausa aisha ta kira abubakar ta kira garba a ce gargaji a ce buba a wasu wurare a ce bukar a wasu wurare da sauransu ya ce shi a haifa shi ya ya san ya mata indo yar garbaki wasu ba kira shi iro ba ba kira shi ibo ba duk ba kira shi da wannan ba wasu ne zai zo ya faɗi irin waɗannan abubuwa abin ya huce wannan duk wani ɗan shi'a da yake cewa ba za za ki sa ka ce ya kawo maka hadisin kuda kawai hadisin kuda abin kenan da za ka kawo za ka ce ne domin shi da baki da hausa ba wai da larabci ba tunda ya ce ba ya da larabci da iya larabci ba wannan sanannen ne bai bidiyon yana nan kuma ya an shi ne ya ce ba zai iya yi da larabci ba abin yana mai wahala sai da ke da ya gaggafa larabci in dai ba kana ba haushe ba ba za ka san me ya faɗa ba gane turan in dai ba kana ba haushe ba to ba za ka san me ya faɗa ba dan ba da larabci ba ga hausa larabci wannan yana nuna a ƙasa ba wai a kuma to ba wai wannan nan da aka ɗora matakanta ba ka ji abin da kwamini yake cewa kuma ya faɗi wannan ne a littafinsa kashful asara sunan asibiti haka ya sanya masu sunan shafi na ɗari da bakwai zuwa ɗari da takwas har zuwa ɗari da kuma sha shida ka abin da kwanan yake cewa yake cewa in hikayatu kufurin da shirin kufurin ko yake inna na hura la sha'ana lana bi shaykhain da ma qama bi min al mukhalafat al qur'an wa min tala'ud bi ahkam al ilah yace mu anan ba abin da ya sha kan da waɗannan shehukan ku shi na Abubakar da Umar kai tsaye inda ka za a ce sana ma ƙwarish gumakan ƙwarish ya guda biyu shi ne abubakar da umar in ka kai ce gumakan ƙwarish ya guda biyu kai tsiyatar in ka ce shekhan da abin da ya shi na zama da ta tsini abubakar da umar ke ita so ba abin da ya sha kansu da su da suka canza alƙur'ani da suke wasa da hukunce-hukuncen Allah wa ma halalla wa ma harama da abin da suka halatta da abin da suka harama yake ta kawo da suke ta sunya min indihi ba da baragar kansu wa ma mara sahu da irin danyen zalunci da suka yi haka ya faɗa wannan ne sun ce ba sa zagin ba abin da kuma ne ya faɗa yace walakin na nushiru ila jahli ma'ruf billah yace suna nuna wa mutane irin jahilcin su bi ahkamil ilahi wa din kuma ne bane kasin ban ba wanda yake in dai batun mata ne Allah ya hore mai sanin mata ko umarul ibn ke sanin mata ba ya zara mata sosai da sosai ya ce har yarinyar da ake take shan nono za iya wasa da ita sha'awa duk maganganun suna nan in ji harkar mata ne ya gani ya dan ya san su wannan bawan Allah alaihi wa sallam ya suka shi yace inna misla haula al afrad tuha yace irin waɗannan da yake kuma da suke jahilai yake magana fa akan wata baba alhamqa wal asakin wal jairai غير جديرين بأن يكون في موضع الإمامة سقط قلب التجدد زما سوين شو وأن يكون في موضع ولي أمر وأن أمد الولي أن يسافر eh sai da larura kuma da Allah tare yana mana da sarawa ne fara yace ma alimtu lakum min ilahin akhir haka ya fara ubadi da iya haka zaka fara sanar su ne haka sai fara sai ya sai ya kurbu tsakanin mutanen Iran da mutanen Makka da Madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake cewa a cikin littafinsa al-wasiyatu siyasiyatu ilahiyya yake cewa ana azumin bi Ya yace a yanzu haka ina faɗa muku da ƙarfin hali anna sha'ab irani lalle al'ummar ƙasar iran bi jamahirihin miliyoniya da daddazan da yake da shi na miliyan bisa miliyan fil asirin rahim a irin wannan lokaci afdal min ahalin shizaz ya fi mutanen makka da madina don tuna shizaz duk in ka duba mutanen da suke magana ta hijaz ana nufin makka da madina sai ta'if yace mutanen iran a wannan lokacin sun mutanen makka da madina fi asiri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutanen makka da madina ba ne su ba mutanen iran da zama da suke magana amma mutanen makka da madina na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa afdalu min ahli al-kufa fi iraq yace kuma sun fi mutanen kuma da suke iraki ala ahdi amirul mu'minin a zamanin amirul mu'minin wal husayn bin ali haka na zama husayn bin ali imana su ma ya tsine musu eh, Allah ya tsine wa ga Allah ya tsine ma ali abin nan A ali bin abi talib husayn to ya ce mutanen kasar su a yanzu sun mutanen zamanin su haka yin da su ne tsini waɗanda maganganun su waɗanda sun zo su ba sa zakin a nuna masa da da inda suke zakin sa bai kuma su ne kan gaba cewa al'umma musulmi su haɗa kansu al'umma musulmi su haɗa kansu wani ya zo daga wannan yana cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jira kyau ko malamin ɗaya ne daga cikin malamin da ya karantar da mu a yake karanta mana yace jiye jiyan nan ba ba wai dogon abin nan bane ya ce jijiyan nan yana zaune ya idar da sallar ya idar da sallar asar a cikin masallaci yana zaune sai wani dan shi'a da ya zo sai ya zo ce da shi ya kamata musulmi su haɗa kansu bai kamata a ce can ana can su ake duka can ake kaza ya kamata musulmi su haɗa kansu sai ce kwarai sai ce a miƙo mai ruwa ba a kuma zanzan a cikin masallacin sai ce a miƙo mai ruwa sai aka miƙa mashi ruwa da ya sha sai ba shi ya ce ya sha sai ce a ya ba shi ya ce shi a ya daga kawai ya biyu kawai shi ma ya abu mutum profesor ne kai ilimin adiyar addini da alkara sai ce ya za a kuce mu sha kuce mu haɗu alhala aƙida ku duk wanda ba ku ba alade ne da kai shi na aƙida ɗan shi'a duk wani wanda ba ɗan shi'a to matsayin shi matsayin kare ne shi sa da ya sha ya ba shi bai sha ba ka lura da kyau yi zai da shafa ba dan yanzu wani yadda za a kare da shan ruwa ba da yadda za a lalata da shan ruwa ka sha yayye da shi ya tsaye ki sha ki to ya za ki sha ka zama ce da shi uban shi ya uban zan ka sha ya ce ya ba shi sha ka ban zikara sun ko mutanen da ƙasa su suke zuwa maka dina su ajiye ta a ƙasa su ɗora kushin su a kai su ce wannan ƙasar ba mai tsarki ba ce ai wannan ba duk wanda ke kallon mu ya tambayi wanda ya ji haji duk wanda ya kuma shirya ko akwai wanda ya gani ba har ƙasar ta fara zuwa nan wuraren za ku ba su wani ɗan katako haka wani da wani sarki kullum duk za ku ba su kana da shi ai wannan ƙasar ba ta da tsarki to ta magana magarin na fa a wannan ba a cikin masallacin manzon Allah ne ba da zai kawo goshin shi kai tsaye zuwa ga dandamin kasar a sai ya dora da katako dan katako ne mai tsarki malamai duk yadda kuka dauki al'amarin shi a ya wuce haka duk wani tashi hankali da kasashen musulmi suna fata da suna fama da shi a yanzu haka to da hannun shi a ciki ne faru a Afghanistan suwa yan wurin alhaji kun shiru ba kuna da ba da asun da wannan ba suwa iraki sai suka gayyaci bushi ya zo da basu ya zo ya kwato musu ita suwa su suka hana jini musulmi ta zauna lafiya tun fil gal dan su suka kashe Uthman ibn Affan duk wani kashe-kashe da zaka da ana yi su ne kan gaba kuma a nan nan kafafen yaɗa labarai bbc ta buga yi cewa an kama wata kwantena makare da makamai manyan manyan makamai wanda yake jirgin ruwan ya taso daga iran ne a mai na magana take ko ba wanda ji ba an ci na magana take suwa za a yaka musulmi za a yaka shi a basu taɓa yakar kafa su taɓa ba ka duba kuɗin tarihi ba su taɓa ba duk wata gwamnati da za a kifar da hannun sashi bayan da suka kauce ma waɗannan mutane goma sha goma da Arab Salam ya tabbatar musu da aljanna sai suka lalubo waɗansu goma sha biyu suka ce su ne a imma mutum na farko shine Ali ibn Abi Talib mutum na biyu shine Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib mutum na uku shine Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib mutum na huɗu shine Ali ibn Hussein Zainul Abidin mutum na biyar shine muhammad bin ali al-baqir mutum na shida shine jafar bin muhammad sadiq mutum na bakwai shine musa bin jafar al-sadiq mutum na takwas shine ali bin musa al mutum na tara shine muhammad bin ali al-jawad mutum na goma shine ali bin muhammad al-hadi mutum na goma sha ɗaya shine alhassan bin ali al-askari mutum na goma sha biyu shine wanda yake babu muhammad bin hassan kuna ji wannan da kyau ko guda mai kenan guda goma sha suka ce su ne imamai idan za ka gana a shi'a al-imamiyya a lisina ashirin shi'a da take da limamai goma sha sai suka ce ina son ku gane kowane ɗan bidi'a. zai iya kawo abin da yake da shi a matsayin abin da yake na daidai a matsayin da yake zai iya kuma wa Allah ƙarya akan abin da yake ma ba da ba nan sanani suka ce ga hadisi na cikin bukhari annabi tsira da mutum Allah su tabbata gare shi ya ce la ku amru nasu ma biyan ma waliyun suna ashara al'umar al'amarin mutane ba zai bushe ba yana nan a tsaye daren dam muddin mutane goma sha biyu suna shugabantar su ba wai suna shugabantar lokaci guda ba a suna shugabantar su har lokacin da mutane goma sha biyu za su wuce daga mutum na daya zuwa na goma sha biyu a waɗannan je waɗannan lokuta na shugabanci shine lokacin da al'ummar musulmi suka fi samun nasara suka fi samun ɗaukaka wannan hadisi yana bukari wani hadisi da ko akwai wani hadisin kuma da rasulun ya ce la ya zalu islamu azizan illa sune ashara khalif musulunci ba zai gushe ba yana babban madaukaki yana da fada a ji zuwa ga halifofi goma sha hakan nan a wani hadisi la ya zalu hadha al-amr azizan illa sune ashara khalif wannan al'amari ba zai gushe ba yana ba yana fada ana ji zuwa ga halifacin mutane goma sha hadisai ne ingantattu duk littafin musulunci sun tabbatar da su sai shi a su ce mu ga hadisan da cikin bukhari nam ga hadisan da cikin bukhari ina lissafin imaman cikin bukhari ba shi kenan hadisai suna cikin bukhari daban lissafo su kuma a wannan zubin shi na cikin bukhari sai malamai suka ce tabbas waɗannan hadisai tabbatattu ne kuma to su wa ake nufi da wannan nabi ko shi wannan jina da ke ko su ne hudun farko wato kenan abubakar da umar da usman da ali na biyar muawiya ibn abi sufyan na shida yazid ibn muawiya na bakwai abdulmalik bin marwan na takwas alwalid bin abdulmalik bin marwan na tara Suleiman bin Abdulmalik bin Marwan na goma Umar bin Aziz na sha ɗaya Yazid bin Abdulmalik bin Marwan na sha biyu Hisham bin Abdulmalik bin Marwan wannan shi da ke ko ta yaya ya zama da waɗannan su ne ta yadda waɗannan su ne abin da ya tabbata a duk littafin musulunci su ne waɗanda suke shugabanci waɗancan goma sha biyu ko goma sha ɗaya ko kuma abin nan banda banda Ali bin Abi Talib kullum da ke ko ya yi shugabanci yana cikin waɗannan to banda wanda babu shi na goma sha saura ne kenan goma waɗannan ya tabbata cewar akwai kuma an shaida da da su amma ba wanda shugabanci cikin su shi kuma nan da ya ce khalifatan dan gaza sarki shi ke da fara sarki shi zai zartar kullum su ko kuma a waɗannan sarakuna waɗannan mulki da ake cikin daga zarfin na abubakar har zuwa na goma sha biyun nan yana cikin lokacin da musulunci ya ɗaukaka sosai da sosai wannan baya hana a cikinsu a samu ɗaiɗai ko waɗansu da ba su kai na farko ba wannan kuma sanannu ne uku hudun farko su ne ajin farko na mu'awiya na tabbas bai ke nasu ba na shi ne malik su kuma khalifa isa ya yana salam da lissafa su waɗannan al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyun kaga matsayin su daban akan sauran waɗanda suka rage to waɗannan sauran da suka rage su ne masu shugabancin su shine da daraja ta nawa ta biyu me daraja ta farko shine shugabancin guda uku na farko me daraja ta biyu shine shugabancin waɗannan guda takwas da suka rage kuna ji da ke ko sauran waɗanda suka biyo bayan su kuma to na su lalle ila Allah ba za a taba shi da kuna ba to ma sa musu mahmud da suka tabbatar da halkul qur'an an ga an samu manyan manyan azzalamai wanda ke suke ma addinin ayada waɗannan da ka duba ranar lokaci zai zo da za a yi magana kan darasin kowa za a ga a zamanin su ina musulunci ya lokacin da rasulullah ya magana yake cewa la tushaddu rihal illa ila da masajid ba a ɗaura tafiya tafiyayya a je don ziyara sai zuwa ga masallatai guda uku ya fara al-masjidil haram wa masjidi haza masallacin madina sai je da masjidil aqsa masjidil aqsa a lokacin ba ba ya hannu musulmi kuna ji da ke ko to a zamanin wa ya zama ya zama hannun musulmai zamanin umar ibn khattab da ake gabashin duniya sai da aka dangana musulunci ya shiga bukhara garin su imam bukhari a shekara ta hamsin da wani wannan lardin baki ɗayan shi har zuwa zuwa lardin su khawariji zuwa lardin su mawara nahar, duk musulunci ya riga ya shiga a zamanin suwa duk zamanin hajji waɗannan ne musulunci ya shiga faransa ta yanzu faransa dai da ka sani faransa a shekara ta ɗari da biyu da hijira shekara ta ɗari 102 da hijira musulunci ya shiga faransa suna suka shigar da shi lokacin mulki waɗannan ne. musulunci ya ɗauka ta masu su waye hali halittu kenan su ne waɗannan waɗancan ina son ka fahimci wani da ba su da alaƙa shi ko ta kusa ko ta nisa magana ga Ali na biyu ɓalin ba da ta ita a darsu ne gabata kuma dan khattab ya auri yar ali bin abi talib da ya haifa tare da fatima radiyallahu anha mun wannan da kuwa cikin al-wasitiya a abin al-wasitiya ta shekul islam bin timiya kuma muka kawo shajara ta haifa a kuna za ku ta kuma kan khattab ya auri yar ali bin abi talib wacce kuma fatima ta haifa mana ya auki jikar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aliyu zai auren bai da shi suna saɓani sannan kuma ga duba wai ƴaƴan ali gana ki talib su kenan ne hasan da ko Al-Hasan akwai alhussein akwai muhsin akwai wan akwai su akwai su akwai su amma sauran da an nade sun ajiye su a karkashin sa waɗannan mutane mutane da an shaida za ka tarjama su a cikin shebu alamin nubala da imamu zahabi yazo yana magana kan ali ibn husayn kaga ban yi magana kan al-hasan bin ali ba ban yi magana kan al-husayn ba kuma akwai hadisi a kansu wannan kuma mashahurai ne a ina magana kan ali ibn hasan husayn yace duk ashabu kutubu sita sun rubuta hadisin sa bukhari ya rubuta hadisin sa muslim ya rubuta tirmidhi ya rubuta abu dawud ya rubuta ah, nasa'i ya rubuta ibn majah ya rubuta hadisin sa dan wannan mutum ne yi tsantsa ba ruwan shi da shi ba shi da alaƙar su hakan nan ah, ah, Muhammad bin Ali al-Bakir shi ma ashabu sita sun rubuta hadisinsa hakan nan Jafar bin Muhammad Sadiq ashabu kutubu sita sun rubuta hadisinsa haka nan Musa bin Jafar al-Kazim Tirmidhi ya rubuta hadisinsa Ibn Majah ya rubuta hadisinsa abin da zaka ga na faɗa nake wannan magana shine kada mutum ya yi abin da ba daidai ba tun da su sun isa habai to kuma kar mutum ya ce zai ki su kaji ko ka ji mutum ya lissafi waɗannan kaza sai a ah, shi a ne wasu ana kan shi shi a wannan an zuwa kirkire ta ne an yi kwancinta ne domin a cimma wata manufa kuma waɗanda suka kirkire su ne yahudawa ƙarƙashin wakilcin abdullahi bin saba littafin shi'a sun tabbatar da haka da shi da yahuda zai ga musuluncin nan gaba yake babu yadda suka iya babu yadda suka iya an fatattake su daga madina an fitar da su an yi kaza sai zai ga tunda zai zai yi wuce yaƙi da shi gaba da gaba to bari su tusa mishi guba a ciki sai suka yaya su cewar yi bin ba ya musulunta shi ne wanda yake ya kyankashi yahudanci yake kyankashi shi an ci naman bai gudu ne cewar bai hudu da shi a sun tabbatar da ina ba ta kuma shi wannan Allah ta'ala ya sauke wannan al'amura suna da tada hankali sosai da sosai al'amuran shi ya wuce duk tunanin da kake ya wuce duk tunanin da kake yake cewa wa kullu man shahida lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil janna shahidna lahu biha ka qawlihi al-hasan wal husayn sayyida shababi al-janna wa qawli sa'id ibn innahu min ahlil janna mala yake cewa wa kullu man shahida lahu annabi sallallahu alaihi wasallam bil janna duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida mishi da aljanna shahidina lahu biha za mu shaida mishi da wannan aljanna ba na muke na man gaskata abin da Allah ya faɗa ka kauli kamar yadda yace al-Hasan wa Hussein hakan da Hussein sai da shababi ahli janna su ne shugabannin samanin yan aljanna Wani ji ke ko akwai samari ba ko ko samari ko shabab shabab ake cewa ba shabab na ji wani yana cewa shabab kai shabab ake cewa to a aljanna alhassan da Hussein su ne shugabannin samanin yan aljanna wannan ai fadala ba karan fadala ba shine na ji wannan yana cewa wai ahalin sunna ba sa san hasan husaini ya za ku haɗa magana shi da abin da ake karanta yanzu eh, sai yake cewa ahalin sunna ba su da hadisi na hasan da husaini na hasan sai hadisin ba ma ya rubuka ila ma ya rubuka an da fara ce da ma ya rubuka ila ma ya rubuka to na ka ce ka bar inda kake kokon zuwa ga inda kake kokon Sai na zaka ce ka ke mai da hadisin ya faɗa na farko ya faɗa na biyu ka tabbatar da ba malami ba shi ma ya faɗa jarida amin ya san yi fira da shi ka san ko ba jarida a sunna jarida ce ne zaman kanta sun yi fira da shi ya ce shi ba malami ba ne kawai zai hanya ce ta fira da shi malamta asalin karatun da iya yi karatun da ne kawai wannan ita hudu zambi الحسن ابن القيم abin al-hasan ibn ali jika na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine amirul mu'minin ibn amirul mu'minin haka muhammad bin salih al-uthaymeen ya kawo lokacin da yake sharhin wannan hadisi din yace an haife shi a shekara a ranar goma sha biyar ga watan ramadan ranar goma sha biyar ga watan ramadan a shekara ta uku baki kira kuma ya rasu a birnin madina an binne shi a bakiya a watan biyu awal a shekara ta hamsin shi alhassan ibn ali ibn abi talib kwata kwata ba ka jin ɗuriyar shi a cikin mabiya shi'a al-hussein shi ma ɗa ne na ali ibn abi talib an haife shi a watan sha'aban a shekara ta hudu da hijira an haifi yayansa kenan ba lokaci guda aka haife su ba kullum da ke ko an haifi yayansa alhassan ranar goma sha biyar ga watan ramadan an haifi kaninsa ranar a watan sha'aban da shekara ta kenan tsakanin su wata goma sha ɗaya kenan wannan ya nuna kenan shi ana haƙefa. sai ga kuma ka rashin mai shiga cikin mata wai biyu wancan ta haifa abin nan ciki da goyi ikon Allah ko wai tana gwanni lalata da san gwanni ba sai an sha haihuwa januwari a haihu disamba a haihu januwari a yau disamba arziki jiya san ba ka ji wani maganar wai mutum ya'ya biyu ya'ya uku ya'ya biyu ya'ya uku sai kaya yawa ko ƙara yawa na wata bai ci wani ke ko bara bin azir ya rawaito hadisi daga fana za a Allah sallallahu tare da sallama yana cewa Rasulullah ta ɗauki Hussein yace na da Alhassan. a kafadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallallahu alaihi cewa in Allahumma inni uhibbu ya Allah ni ina son sa fa kenan al-hasan fa uhibba ya Allah ka shi wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito su wanda aka ce ba san gidajen musulmai nawa zaka ji Hassan da Hussein nawa zaka ji Abubakar da Umar gidaje nawa zaka ji hakan nan malai yake cewa wa qawli li sabit da da ko da ce yace innahu min ahli janna haka ya faɗa ce kai kana cikin yan aljanna cikon hadisi shine innaka lasta min ahli na kai ba baka cikin yan wuta walakin naka min ahli janna kai kana cikin yan aljanna hadisin bukhari da muslim to duk kaga waɗannan da Rasul ya tabbata musu da aljanna to abin da yake namu shine mu tabbata musu da aljanna zaka ji al shi'a suna yayi suna cewa na basu ka fahimci akwai shi'a wanda ke ba ruwansu da sahabbai akwai nawasi da ba ruwansu da ahalin fiki kullum da ke ko akwai ahalin sunna da suka hada sahabbai da ahalin fiki ba ke daya wani kullum qadrun ala shi ne lakin masu masaddiq min afdal alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت wa وأتوب إليك